Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International aka kamo kan mitoci goma sha tara da ashirin da biyu gajeren zango. Michael Kudison. Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da sake saduwa cikin shirinmu na hantsi ga kanin labaran duniya. a najeriya ɗin biyan bindiga ne suka mutu ciki har da jagororin su sakamakon samamin da dakarun kasar suka kai a karamar hukumar giwa ta jihar kaduna shugaban rwanda paul kagame ya ce kasarsa a shirye take ta gwabza yaki da jamhuriyar demokradiyyar congo idan har ba ta da wani zaɓi hukumar lafiya ta duniya ta ayyana sake bullar cutar kwalara a sassan da duniya To sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. Gwamnatin jihar Kaduna Najeriya ta ce an kashe ɗimbin 'yan bindiga a wani samame da sojojin ƙasar suka kai ƙaramar hukumar giwa ta jihar. Kamar yadda kwamishinan tsaron cikin gida Samuel Aruwan ya bayyana a jiya Juma'a. Aruwan ya ce hare-haren da sojojin rundunar Operation Whale Punch suka kai ta samar da ƙasa da wata ta sama da kasa a ƙauyen Bula da kuma dajin yadi a ƙaramar hukumar giwa ɗin yayi yi sanadin mutuwar da dama daga cikin 'yan bindigan ciki har da wasu shugabanninsu. ya ce an kai wannan hari ne sakamakon ingantattun bayanan sirri da aka samu lamarin da ya kai ga kisan wasu manyan 'yan bindiga da suka addabi al'umma hanyar kaduna zuwa katsina gwamnatin najeriya za ta sayar da uku daga cikin jiragen da shugaban kasar ke amfani da su abin da ke nuni da cewa an kai kololuwa a shirin sayo sabon jirgi da fadar gwamnatin kasar ke yi don amfanin bola ahmad tinubu kwanan ne majalisar dokokin kasar ta kaddamar da shirin sayo wa shugaban kasar sabon jirgin sama bayan da kwamitin majalisar mai kula da tsaron kasar ya shawarci yin haka don kare lafiyar shugaban kasar a watan mayu ne majalisar wakilan kasar ta yi umarnin a gudanar da bincike akan lafiyar jirgin shugaban kasa wato 001 kenan biyo bayan rahoton cewa shugaban na ɗaukar hayan jirgi ne a duk lokacin da zai yi balaguro sakamakon lalacewar da nasa ya yi shugaban mulkin sojin burkina faso ibrahim traore ya bayyana a talabijin na kasar inda ya musanta rahotannin da ke cewa an samu rarrabuwar kai a tsakanin sojojin kasar bayan wani hari da wasu 'yan ta'adda da ke da alaka da alkaida suka kai inda suka kashe sojoji sama da ɗari a kusa da kan iyaka da nijar rfi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio france international shugaban ruwanda paul kagame ya ce a shirye kasarsa take ta shiga yaƙi da jamhuriyar demokaradiyyar congo idan har hakan ya zama mata dole kagame wanda ya bayyana haka a wata ganawa da tashar talabijin na france 24 ya ce babu wani abin da ke tsorata su wannan na zuwa ne bayan zargin da shugaba felix shakidi ya yi cewa ruwanda na kitsa kesan kare dangi a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo yayin da shi kagamin ya zarge shi da yada akidar kisan kare dangi a kan 'yan kabilar tutsi da ke congo a cikin ganawar kagame ya ki tabbatar da zargin kasancewar dakarun ruwanda a jamhuriyar demokaradiyyar congo yana mai jaddada bukatar shawo kan matsalar daga inda ta samu asali. wata babbar kotu a namibia ta soke dokokin da suka ayyana mu'amalar auren jinsi ko kuma suka haramta mu'amalar auren jinsi tsakanin jinsi guda da ya kasance gagarumin nasara ga kungiyar kare hakkin masu auren jinsi a gida a watan a kasar wani mai mafatakar kare hakkin masu auren jinsi dan kasar namibia friday duwasab shine ya shigar da karar bukatar soke dokar tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya a ƙasar birtaniya biyo bayan wannan hukuncin dosaf ya bayyana farin cikinsa yana mai cewa daga yanzu dai soyayya ba za ta zama laifi ba hukumar kula da kwallon kafar afirka caf ta ce za a fara gasar cin kofin nahiyar ta shekarar 2025 wadda za a yi a kasar morocco daga ranar 21 ga watan disamba zuwa 18 ga watan janairu shugaban hukumar patrick ne ya bayyana haka a jiya juma'a yayin wani taron majalisar so hukumar wanda aka yi ta ta kafar bidiyo inda ya ce yana da kwarin gwiwar gasar za ta kasance mafi armashi tun da farko an tsara za a yi wannan gasa daga ranar ko kuma watan yuni zuwa watan yulin shekarar 2025 ne amma sai aka canza shawara don gudun kada ya ci karo da gasar cin kofin duniya ta kungiyoyi da za a kaddamar a amurka daga ranar 15 ga watan yuni zuwa 13 ga watan yulin shekara mai zuwa Hukumar Lafiya ta Duniya ta tabbatar da sake bullar cutar kwarara a wasu kasashen nahiyar Afirka, gabashin Asiya, Amurka, Turai da yankin Mediterranean. hukumar ta ce kimanin mutane dubu 195 ne suka harbu da wannan cutar a yankuna biyar na duniya a tsakanin watan janairu wani zuwa mayu kenan inda a gabashin tekun mediterranean kawai aka samu 98 daga kasashe bakwai wannan na kunshi ne a cikin wata mujallar da hukumar ke wallafawa kwalara dai kwayar cuta ce da ke shafar hanci kuma ke haddasa amai da gudawa mahukuntan ukraine sun ce rasha ta kai wani mummunan hari a kan tashar samar da wutar lantarkin ta yammacin kudancin kasar a cikin daren jiya juma'a ministan makamashin kasar ya ce harin ya lalata na'urori a yankunan zaporishiya da livi inda ya kara da cewa wasu ma'aikata biyu sun samu rauni kuma ana musu